الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman afuwarsa muna neman ya kare mu daga sharruka da laifukan kawukan mu da munanan ayyukan da muke aikatawa yau da gobe wanda Allah ya shirye da shi babu wanda ya isa da shi har abada wanda kuma Allah ya batar da shi babu mai shirye da shi har abada ina shaidawa babu an bauta da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai tabaraka wata'ala kuma annan muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne sallallahu alaihi wasallam ya ku yan uwana a cikin wannan addini na musulunci duk lokacin da mutum Allah ya bashi dacewa ya zama musulmi ya samu shirya to hakika ya samu babban rabo ba abin da ya saura gare shi illa ya yi riko da wannan musulunci din hannu bibbiyu kai ya bari ya kubuce masa saboda akwai waɗanda suke wayan gari suna musulmi kuma addini ya zai kubuce musu su canja addini sun sani ko ba su sani ba ko wani yanayi na rayuwa ya sa mutum ya canja akwai abin da yake sa mutum ya zo ya canja addini cikin sauƙi ba tare da ya farga ba shine munafurci wannan hudu ba ta tana magana ne akan illar munafurci da sifofin munafukai da kuma bala'in da munafurci yake jawo musulunci da musulmai ba don komai ba saboda da ni da kai mu yi ƙoƙari mu yi rayuwa ingantacciya kada mu shiga cikin layin munafukai ba gane su ake ba da rigarsu kuma ba gane su ake da wata tambari a koshinsu ba shi munafuki yana cikin mutanen kirki ne galiban kuma sau da yawa mutum zai zaci shi ɗin mutumin kirki ne amma shi munafuki ne bai sani ba saboda wasu jihofi da ya ɗauka na munafurci ɗin to in dai mutum Allah ya bashi dacewa ya zama musulmi to ya dage fa ya rinka tuna fadin Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku bari mutuwa ta biske ku face kuna musulmi masu imani ku dawama akan sabaci ku yawaita yin addu'a Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik Allahumma ya musarrifal qulub thabbit qalbi ala dinik ya mai juya zakata ka juya zukatan a duk inda za su je su dawo akan yi maka da'a ya mai juya zukata ka tabbatar da zukatanmu akan addininka kuma mutum ya rinka roƙon Allah ya raba shi da munafurci karara ka nemi Allah ya kare sanya ka cikin munafukai bayan kuma ya kubutar da kai ka nemi Allah kuma ya tsare ka da kaidin munafiki sa ko mun rashin fawar munafuki, yana da tasiri akan ka zai iya maka illa to sai ka yi addu'a a kansa shi munafiki sallah ake ana roƙon Allah ya kare mutum daga sa shi kaɗai ko shi da ƙungiyarsa gaba ɗaya su munafikai jama'a su ne a'azamu ada'ullah mafi girma a'zamu ada'illahi mafi girman kiyayya ga Allah makiya Allah a duniya wallahi ko yahudu da nasara kiyayyarsa da suke wa Allah bai kai ta munafiki ba da shi za ka yi sallah da shi za ka yi azumi da shi za ka je aikin alheri da shi za ka yi kaza amma wallahi zai maka illar da yahudu da nasara ba za su iya maka ba shi sa ba wanda annabi ya sha wahala da su a da'awarsa irin munafukai shi kafuri lamarinsa a fili yake aiki ka riga ka san shi kafuri ne ka san abokin gabanka ne ka san baya san ka amma shi munafuki a rigar ka yake a jikin ka yake ba mamaki a cikin gidan ka yake ma sai kike ciyar da shi a gindinka yake watakila kai kike ɗaukar nauyinsa watakila duk abin da zaka shirya na alheri ma da shi za a hadu a ce a shirya wannan abu a zahiri zai nuna yana tare da kai amma kuma sai ya canza zagon ƙasa akan wannan abu ɗabi'a ce na gaya muku mutum wani lokacin zai zo yana yin abin bai ma farga yana yi ba sai dai wayi gari yana ta sifofi na munafukai gaba ɗaya ya gama tabbata a kansa shikenan mutum ya mutu ya shiga wuta ya yi asara yawan sallarka da yawan azuminka da yawan karatun ƙur'aninka da yawan zikirinka da yawan kazaɗinka da yawan kazaɗinka da yake fitowa a fili jama'a ba fa shine ma'auni a wajen Allah ba zuciyar nan ita ce ma'auni a wajen Allah inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum Allah fa ba yana duba ne zuwa ga kamarku ko gangan jikinku ba Allah yana duba ne zuwa ga walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum zukatanku zuciya in ta yi kyau aikin da ta haifar shi Allah ya damu da shi to ya kamata mu nutsu mu tsarkake aikin abin da zai kubutar da mutum da nifaka ya zama yana bibiyar aikinsa shin wannan abin da Allah nake yi shin ban sifanti da sifa ta kaza da kaza ba da sauransu su ne azamu a da'illa duk wanda ya bi tarihin musulunci zai ga irin bala'in da munafurci ya gadarwa musulunci duk wata musiba malamai suke cewa da musulunci ya gamu da shi to in Allah ya sa daga bangaren munafukai ne musulunci ya gamu da shi munafukai su ne suka bakanta fararen takardu na musulunci duk inda musulunci yake da kyakkyawan ɗabi'a to munafuki sai ya ɓata shi sai ya nuna cewa a'a ba haka ba ne kuma a yau da gobe ku ci gaba lura da ma'amaloli duk wanda zai zo yana amfani da damar da ya samu yana ɓata musulunci da musulmai saboda kujerarsa saboda biyan bukatarsa to kaga ya shiga cikin layin munafukai yanzu akwai ɗan uwanka da da shi kuke sallah kuke komai amma wallahi duk abin da za a daga na musulunci wallahi sai ya yake shi ko mu yanzu a cikin rayuwarmu da mu'amalar da muke yi a ƙasar nan su waye babban mu musulmi ne yan mu ne musulmi shi zai shiga rigar ka ta musulunci ya je a haɗa kai da shi a can a yaƙe ku ya ya tattaro muku wani shiri wani tsari da zai muku illa zai ce ai ni dan uwanku ne ai ni ina tare da ku idan har zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kansa bai kubuta daga sharrin munafikai ba kana jin ni da kai zamu kubuta duk inda ka ga ana ta'adi ana barna ko ana illata ko a ce an illata arewa an illata musulmi wallahi duk da 'yan uwanku ake idan ba ku sani ba ku bincika to akwai mutanen da munafukai ne na fitar hankali ga su da manya-manyan riguna da sunan hausawa da sunan musulmi amma ta'addancin da suke wa addinin musulunci a kujerunsu na mulki da damammakin da suke samu wallahi ya fi ta'addancin da yahudun da tsara ke wa musulunci muna fatan Allah ya tuna asirinsu Allah ya wulakanta su bini-bini za a yanko abu ana tafiya ana tafiya ana neman za a samu nasara sai ga ya lalace wallahi sharrin munafukai ne ibn al-qayyim yayi bayani a cikin madarijus salikin alƙur'ani saura ƙiris gaba ɗaya zancen ƙur'ani ya zama akan munafukai ne in ji ibn al saboda yawan yawan ambatansu kuma da yawansu a bayan ƙasa akwai munafukai da yawa ba kaɗan bane munafukai na gaya muku manufa ce za ka zo kai ta yin aikin na munafurcin ba sai lallai mutum ya rijista ya ce shi munafuki bane ba a'a wato wato wato wato tunani ne fikira ne za ka zo kai ta hidima kai ta aikin wa munafircin kake wa aiki la'alla ka sani wa la'alla baka sani ba ibn kayyim yace saura ka dan a ce qur'ani mafi rinjayen zancensa akan munafikai yake saboda me suna da yawa a bayan kasa yace da wasu ma suna cikin kabari ma an binne wasu sun dade a kwance wasu kuma yanzu suke nan suke cin duniyarsu yace Allah ya mana maganin su saboda ka su jefa musulmi cikin kunci su jefa musulmi cikin damuwa su sanya su su samu matsala a cikin sababin rayuwarsu ya yi musu mummunan addu'a ya ce Allah sa namun daji su cikin su su kakkane su su halakar da su in ji ibn kai. Allah ya yi bayani akan rashin lafiyar zukatan munafukai ce fi ƙulubihin maradun fazadahum Allah marada kaji a zukatansu akwai rashin lafiya Allah kuma ya da ƙara musu rashin lafiya munafukai ne ga yaudara ba wanda yake yaudaran momini mai sallah irin munafuki. yaudara duk wanda ya je ya ɗebo wani tsari na yaudarar mutane wallahi ya bi layin munafukai bini bini mana ya zo ya ta bayani ya ta bayani ya ta bayani kuma nifaƙa ce take cike da shi yaudara ne kawai biyan bukatar su yake so ko biyan bukatar wasu ku rinka zurfafa tunani a cikin wannan batawa da nake da bayanin nan da nake ku rinka jefa kwakwalen ku su rinka hango muku wurare da yawa ba sai na buga muku misali ba za a yi amfani da na jikinka za a yi amfani da na kusa da kai za a yi amfani da wanda ka yadda da shi a zo a bashi wani tsarin da zai yaudare ka ka yadda da wannan tsarin saboda me saboda shi ka gani a gaba zai iya maka rantsuwa zai iya yi maka kaza zai iya maka kaza amma wallahi ƙarya yake yi ka nutsu a matsayinka na mai imani bai kamata ka da imaninka amma kuma baka iya tunani ba su suna da yaudara ga tabar da muminai mumini zai taho ko musulmi za su taho ko addinin Allah zai taho taryam taryam za su yi ta ja su yi ta ja su yi ta sa sai an yi nisa sai su gwabtar da mutane su shafcewa mutane kafa bini bini za ka gaggagagagagagaga sai an zo daga ƙarshe sai ga munafurci ya bayyana yanke ƙafa ne da su kuma suna nan suna faruwa a cikin harkar mulki ko a cikin harkar sarauta ko a cikin harkar kasuwanci ko a cikin harkar siyasa ko a cikin harkar kaza akwai mutanen da sun kware za su bi ka a tafi a tafi a tafi a tafi su nuna suna tare da kai suna maka yaƙi sai ƙarshe ya zo inda za su karɓi kuɗin kwangilar to sai su zame sai su janye kafarsu shi shikenan sai ka faɗa rani sun gama da kai sun yi gaba kawai sai daga baya a fara cewa to ai an yi kuskure ai an yi kaza da kaza da kaza ake ga kawar da kai ga hukuncin Allah sai dai su ji ana faɗa amma su yi tunanin ma a ɗabbaka hukuncin Allah a cikin mutane wallahi ya ƙasa suke yi ga tsabar son kafirai da taimakon kafirai duk inda munafiki yake yuwalil kuffar yana nuna ƙauna yana nuna soyayya yana nuna biyayya ga kafiri da tsari na kafirci kuma duk inda tsarin musulunci ya zo in dai ka ga ya yabe shi to a idan mutane ne amma in ya koma gefe sai ya san yadda zai ya rugurguje tsarin ya hana samun nasara ga shakka a cikin addini su sa wa mutane shakka ba su yadda Allah zai taimaki mutane ba zai taimaki addini ba suna da ashakku fi wa'adillah bitamkini shakka akan alkawarin da Allah ya yi zai tabbatar da gaskiya ya tabbatar da masu addini shi munafiki bai yadda ba gani yake bata lokaci kuke yi kuma ainihin wato wato wato ba akan daidai kuke ba ga ja da baya wajen jihadi in an zo fita a wancan lokaci ga suka a cikin muminai shi munafiki duk inda ya zauna to sai ya soki mai imani duk yanda mutum ya kai ga kirki in dai kana da imani to munafiki in ya samu dama sai ya san inda zai soke ka ga babu tsayawa akan daidai ga sukan musulunci da kawo ra'ayyuka da shirye-shirye da maganganu da labarai mutum ya rinka zuwa yana kawo tsarin da zai bata musulunci ya bata tarbiyyar musulunci ya zai ɗauko kwangilar da zai lalata tarbiyyar 'ya'yansa jikokinsa al'umma musulmi gaba daya da su ake haɗa kai a shirya dukkan wani makirci da za a lalata tunanin mutane saboda samu biyan bukatarsu ga rashin ladabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnar annabi dan an faɗi hadisi ko dan an faɗi aya karka tsammanin munafiki wai yana buga yana buga kansa akan wannan aya ko ko hadisi ga bala'in saba alƙawari ga mummunan zato wa Allah tabaraka wa ta'ala ga rudin mutane da ainihin burace burace na duniya na banza ga rantsuwa akan ƙarya munafiki zai iya jera maka rantsuwa 500 akan ƙarya kai kuma mumini duk wanda ya zo rantse maka ya gama da kai to shi munafiki zai iya zuwa ya ta zabga maka rantsuwa sai ka yarda da shi shi yasa kada ka rudu da rantsuwar wani wani zai zo ya rantse maka bi jami'i asma'illahi al-husna amma wallahi kariya yake yi ba mutumin kirki bane sai ka nutsu dan kada a rude ka da rantsuwar dan akwai masu rantsuwar ta baka ba wai har ta zuciya ba ga ta alqur'ani ga yaƙa alqur'ani ga fada da alqur'ani duk inda ya je zai zai iya rugurguje wato tsarin alkur'ani ko ci gaban alkur'ani ko yadda musulmi suke fahimta alkur'ani ko su rike alkur'ani wallahi sai ya rusa shi babban aiki ne suka ɗauka sosai suna nan kuma suna ta yi mu kuma muna bacci ba mu san me suke yi ba saboda waɗannan abubuwa da na gaya muku da yawa na takaice su duka wannan bayanai wallahi akwai ayoyi da hadisai a cikin alkur'ani dan ba lokaci ne kowace nukuda guda ɗaya da sai na kawo mana aya ta alkur'ani da Allah ya tona a filin su yi bayani ga sifar shi yasa aka samu sura-sura a cikin alkur'ani ta fi sura goma sha bakwai duka a cikin surorin na akwai bayani na tona asirin munafukai da bayani akan sifofin munafukai Allah ya faɗa ya ce mayaudara Allah ne Allah ya ce almunafiƙun, innal yi yukhadi'una Allah munafukai suna yaudarar ubangiji to mutumin da zai iya zama ya yi tunanin yadda zai yaudari Allah da ya halicce shi shi a tunaninsa zai yaudari Allah to kai kana ganin ta fi ƙarfin yaudarar da kai ka nutsu ba ka nutsu auna Allah wa huwa qadi'uhum ga kasala a kan ibada kasala ba su son yawan Allah bauta sai dai in dariya shi munafuki in a gaban mutane ne ya fi kowa yawan sallah ya fi kowa yawan karatun ƙur'ani ya fi kowa yawan zikiri amma wallahi in ya ware da shi da shi sai Allah kasul mai bala'in kasala ne wa idza qamu ila salati qamu kusala yace yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila muzabzabina baina zalika ga raba kafa can sai ka ganshi da shi ake can ma sai ga shi ake can ma da shi ake in ka je wurin mutanen kirki suna gaba in ka je wajen matsiyata mutanen banza su ne a gaba in ka je wurin mutanen kaza su ne a gaba Mu muzabzabi na baina zalik kenan ina gaya muku wannan ne saboda ni ina faɗin wannan ina faɗi wannan wallahi ina jin tsoron kar na fada cikin irin wannan su kuma kai ma da kake gabana ina gaya maka ka ji tsoron kar in ka kana da wannan sifar kai ko ina kana nan ko ina da fuska ko ina kana tare da su to ka tabbatar su ba ta munafurci ta tabbata akan ka dan ku bayan da za a kai tarayya da mutumin banza ka je wurin sa ya ce shi kai nasa ne kuma ka zo gurin mutanen kirki ma kuma ka ce mana shi ma mutumin kirkin naka ne da zai taɓa yiwa ba da zai taɓa yiwa ba da zai taɓa yiwa ba so ya kamata mu kula amfanin gudubar shine mu rinka duba ayyukan mu da mu'amalolin mu kuma na gaya muku yana faruwa a siyasa yana faruwa a harkar kasuwanci wajen cutar da wasu yana faruwa a harkar mu'amala yana faruwa a harkar addini yana faruwa a harkar gwamnati yana musamman ma'aikatun gwamnati musamman harkar siyasa a cike yake da harkar munafurci ka kasa gane waye naka idan ka dawo kan mu'amala sai ka dufe ido ka ce waye naka na Allah wane ne kake da shi ɗari bisa ɗari kana kana da garantin cewa ko kana nan ko baka nan zai kare manufarka kuma zai kare ra'ayinka zai kare tunaninka zai taimake ka akan abin da kake kai waye ne kike da garantin za a zo ana zagin ka bai taimaka an zage ka ba wa kake da shi kana da tabbacin yau in an zo ana saranka bai zai kawo makami ya ce a daɗa saranka ba bayan baka mutum nawa ne wani zai nuna maka dariya ya ta maka dariya ya bude ma baki yana ma dariya ya ma kaza yana maka kaza amma shine babban wanda zai yaƙi ka in ya samu dama babban sifa ta munafiki kenan ya Allah ka raba mu da wannan mummunar dabi'a suna wahal da mutane sun wahal da musulunci suna kuma kan wahal da mutane haka ibn qayyim yace suna da yawa a duniya kadan qur'an saura ka dan qur'ani ya kare zancensa gaba ɗaya akan me akan munafikai da sufofin munafikai ibn al-qayyim yana fada har yanzu yace bala'in da ya samu musulunci inna baliyatul islam bil munafiqin shadidatun jiddan bala'in da da da da musulunci ya gamu da shi akan munafikai bala'i ne mai tsanani kwarai da gaske yace li'annahum mansubuna ilayhi saboda su munafikai ana danganta su ne zuwa ga musulunci wa mansubuna ila nusratid din kuma a zahiri sai a gansu masu taimakon addini ne waɗanda su ne ‘yan gaba-gaban addini a ganin mutane amma ya ce wahum a aja'uhu fil haƙiƙa su ne maƙiya musulunci na haƙiƙa suna bayyana adawarsu a duk lokacin da suka samu dama a fake ya ce jahili bai sani da sai ɗauka sun zo da ilimi ne sun zo da gyara ya ce a'a ina ai ɓarna suka zo da shi da jahilci yace nawa nawa suka rusa na musulunci gidajen musulunci nawa suka rusa katangu na musulunci nawa suka rudiddige suka rugurguje su tutar musulunci nawa suka sauke ta ƙasa tuta ce ta la ilaha illallah tutar musulunci anan ana nufin duk abin da zai ciyar da musulunci gaba nawa ne munafikai suka danne shi suka rufe shi nawa nawa ibn qayyim yace bara su bara su irgo ba sun ɗauki diga sun ɗauki gatari sun ɗauki abin tsara, suna sare tushen musulunci da kuma zira na musulunci da she na musulunci duk aikin munafukai ne Ya ce sun makantar da idan masu gani da ra'ayoyukansu su ta zuba wa mutane ra'ayi har sun tashe ka daga kan abin da kake gani na gaskiya suka binne gaskiya da ra'ayyukansu inji ibn qayyim yace fala yazalu al-islam wa ahli wa musulunci bai zai gushe ba jama'a buta musulunci fi mihnatin wa baliyya yana cikin jarrabawa da bala'i na Ya yace kuma musulunci bai zai gushe ba da musulmi ku shirya ba za ku gushe ba yatruquhu min shubahihim sariya da sariya runduna bayan runduna na shubuhohin munafukai za su yi ta kawo muku abubuwa in an kauce wannan su kawo wannan in an kauce wannan su kawo wannan rundina bayan rundina kar ku taɓa tsammanin za ku wayi gari kun kubuta daga waɗannan mutane mafiya sharri sai in kun tsaya kun koma ga Allah kuma shi munafuki malam zai zo ya barna kuma sai ce gyara yake so ga ɗaukan tallafi da dakon ra'ayi na yahudawa da makiya Allah abu ne za a ɗauko shi gagaga kowa ya sani sai dai munafurci wannan abin zai cutar da mutane wannan abin zai cutar da al'umma wannan abin zai cutar da kaza amma munafiki ya yadda ya rungumo wannan abin ya kawo shi ya yi yaƙi sai ya tabbatar da shi in ya so duk wanda zai cutu ya je cutu shi ya samu biyan bukatarsa yahudu suna zaune a gidajensu munafukai suke turowa sai musu aiki saboda mai suna cikin ku ba za a taba cin yaƙi a kanka ba sai an yi amfani da na cikinka. duk inda ka ga ka tafi hayya hayya hayya to ka fara tunanin a tafiyan nan fa ba mamaki a samu munafiki ya zo da wata illa to duk wannan yana daga cikin sufofin haka ibnu qayyim ya faɗa Allah ya masa rahama saboda hadarin munafikai alqur'ani yace humul aduwu fahdarhum makiya ne na hakika ya kai muhammadu ka ji tsoron ka ji ba ka kiyaye su humul Ado. qur'ani ya ware kai kamar ma ba ku da abokanan gaba ma in ba munafikai ba dan cewa humul adu su ne dai makiyan fahdarhum ku kiyaye su za su iya muku illa ko suna kan yi muku illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce kamar yadda imam albani Allah ya masa rahama ya inganta shi yace mafi tsoron abin da nake jiyo al'umma ta bayana munafiki mai ilimi a harshe babban abin da nake jiyo al'umma ta tsoro inna akhwafu ma akhafu ala ummati min ba'di munafiqun alimul lisani munafiki wanda yake da ilimi a harshensa zaƙin baki na fitar hankali yanzu yanzu nan zai tashe ka daga kan manufarka da tunaninka ya ɗora ka akan biyan buƙatarsa daman suna da fasaha za su yi bayani za su yi magana su bi duk hanyoyin da za su bi Allah Ta tabaraka wata'ala ya hana annabinsa ya hana musulmi da'a ga munafikai duk wanda aka san munafuki ne to a guje shi kuma kar a yi mai da'a a nisance shi saboda virus ne a cikin al'umma wallahi musiba ne yanzu ka duba shugaban munafukai da annabi ya rayu da shi abdullahi ibn ubay ibn salul malam ranar juma'a suna cikin masu zama sahun gaba abdullahi ibn ubay ibn salul ra'isul munafiqin malam duk yakin da annabi zai tafi tare shi ake tafiya ya zo a riwaya yakan tashi a juma'a kafin annabi ya zo ko bayan annabi ya idar sallar juma'a ya tashi shi shugaban munafukan fa a masallaci ya ce jama'a ku bi wannan bawan Allah mutumin arziki ne ku bi shi mutumin kirki ne amma annabi yana kallon sai yana dariya kawai wa mimman haulakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum inji qur'ani a cikin mutanen madina da wanda suke gefen madina akwai munafikai yace wasu baka ma san su ba ka ji ko yasa ibn qayyim yace suna da yawa kuma har ka mutu ba za ka san wani munafikin ba to hatta annabi Muhammad an ce masa bai san wani munafikin ba la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum mu ne muka san su haka mutumin nan zai tashi yana fara saboda me ya dauki hankalin mutanen kauye da ba san shi ba ya dauki hankalin wasu ba sahabbai da ba san shi ba yace ai abu annabi amma da aka zo aka tafi yakin Uhud mutum nawa ya zubar yana bi sahu sahu annabi ya yi gayya za a tafi yana yanzu wannan mutumin za ku biya halakar da ku yanzu wannan mutumin za ku biya je kai ku gurin kisa ku juya ku koma gidajen ku in abokin gaban ya zo ya same ku a gida ku kare kawo ku sai da aka je filin daga aka tarar da mutum kusan barkace ba su zo ba aka ce yaya aka yi sai aka ce ai abdullahi ibn ubay ibn sulul shi ya cusa musu ra'ayi ya juyar da su ka bi abin da ake gaya maka shi munafiki kana kan daidai din zai iya canja ka a ra'ayinka na daidai dora ka akan na barna a cikin sahabbai fa ya zo fa ta gaya musu maganganu waɗanda ba sani ba duk suka ne shi haka yake amma in ya zo game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masha Allah sai nuna yana tare da shi yana kaza Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai shine mutum na farko da ya fara yada batanci ga matar Annabi na Aisha yace mazinaciya ce saboda an je yaƙi an manto ta safwan ibn mu'assil sulami ya taho da ita akan abin awansa ya tabbatar nana aisha ba a dawo da ita ba ya zo ya tsaya a bakin gari sai yace waye wannan sai aka ce safwan ibn mu'assil sulami ne wa ce waccar aka ce aisha ne sai yace ce to matar ku ta je hatta kwana da wani har wani ya kwana da ita gashi nan gashi a zahiri kuna kallo aka jefa annabi cikin damuwa aka jefa musulunci cikin damuwa aka ɗauki lokaci ba a saukar da wahayi ba abdullahi ibn ubay ibn salul yayi ta kallon wannan ra'ayi na batanci gana na aisha cewa ta yi zina ta yi ta kuka ta ta kuka ta ɗebe kwanaki barkatai kullum kwana take tana kuka saboda an zarge ta da abin da bata san da shi ba aikin waye munafiki sai da ta kai ga annabi yana bi yana neman shawara akan Aisha jama'a me za ku ci akan nana Aisha ya je gurin wani ya tambaya ya je gurin Ali bin Abi Talib ya tambaya ya je gurin wace ce Barira ya tambaya ya je gurin wa yana tambaya yana tambaya ƴan uwanta mata me za ku ce akan Aisha akan amincinta ga abin da ake faɗa duka wannan munafukai ne suka yi suka yi ta yada wannan zance burinsu don su ɓata darajar annabi su ɓata darajar ita na Aisha sai gashi kuma yan shi'a sun ɗauki wannan sunna ta zagin na Aisha su kuma ba su gaba sun ci gaba suna ɗorawa suna ci gaba da la'antar ta suna ce mata kariya wal iyazu billah Allah ya fahimtar da wanda bai fahimta ba to wannan kaɗan kenan daga cikin misali na sharrin munafurci wannan mutumin a tarihi idan kuka ji irin masifar da ya jawo annabi shi abla ibn ubay ibn salul masifar da ya jawo musulunci abun wallahi da zai irgo ba shi lokacin da ya mutu annabi ya zo ya tsaya gawarsa zai masa addu'a ya masa sallah sai da umar ya jawo rigar manzo Allah ya ce ya rasulullah yace wane ne fa mutumin da ya kare rayuwarsa yana wa musulunci illa da musulmai amma kar ka manta fa da shi ake sallah asuba da shi ake magariba da shi ake azhar da shi ake jihadi da shi ake kaiwa taimako da shi ake sulhu da shi ake kaza amma yana yi wa musulunci illa ta ciki ina maimaita muku wannan ne akwai wanda zai saka riga irin wannan taka zai zama yana tare da kai a ofishinka ko a wurin aikinka ko a siyasarka ko a kasuwarka ko a mu'amalarka billahi azimu makiyinka ne lamba ɗaya ba abin da zai kubutar da kai daga sharrinsa sai addu'a to haka kuma duk inda tafiya ta kai tafiya da nasara to wallahi sai an samu ta munafukai sun shiga sun yi aiki kuma galiban su zuwa suke dukkan abu yanzu yanzu ce su lalata shi kashi nan muna ganin abubuwa na zagiri sai dai mun ce Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu yayi wa musulunci abin da yayi wa musulunci ya jefa wasu sahabbai ya hada fada a tsakanin al'umma kaza da al'umma kaza da kabila kaza da kabila kaza duka yasa suke ta fada da junansu kuma wallahi duk akan munafurci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi mana bayani cikin sifofin su munafukai yace akwai saba alƙawari na dauko mana bayani ne akan munafukai, in dauko mana sifofin su don mu guji sifofin kamar yadda muke hudu ba akan yahudawa muka dauko sifofin yahudawa to sai ku kamanceceniya shi munafiki akwai bala'in kare alkawari to duk wanda ya zama yana da ɗabi'a a cikin mu a yi alkawari ya rugurguje ya karya to ya ɗauki riga ta munafurci ya rataya wa kansa ya sani ko bai sani ba to kar ma kai alkawarin ballanta na ka karya musu ka ce insha Allah za ka kwatanta amma ka zo da rantsuwa da komai ka ce za ka yi ka tara wa kanka alkawurka kuma ka tara wa kanka makaman da za zaka rugurguje waɗannan wato alƙawura manzo Allah yake cewa alamomin munafiki wato guda uku ne daga cikinsu ya ce idan haddasa kadab in ya zo zance ƙarya ƙarya a wurin munafiki malam ba magana shi ƙarya ba komai ce yanzu yanzu zai yi ƙarya to duk wanda aka ga ɗabi'arsa ya sifanci da yawan ƙarya to munafiki ne wa idza wa'ada akhlaf annabi yace inda zai alƙawari sai ya saba din mai sifantuwa da dabi'ar saba alƙawari ko da ku tsakaninsa da matansa ne da 'ya'yansa ko da mutanensa ko a kasuwarsa ko a mu'amalarsa ko a aikinsa ko waye to lalle ya shiga layi na munafukai ga bala'in cin amana wa idza tumina khana in ka bawa munafiki amana to alƙawari sai ya ci amana ba a bashi amanar zance za ku gama zance ku rufe ɗaki da shi billahi azimu zai tashi yada Ya sau nawa malam za a zo a zauna da mutane kana ganin na kirki ne duk yan uwanka ne duk masu gemuka ne duk masu aban kaza ne a zo a yi mitin a ce kaza in Allah ya sa da wani ashe ya kunna wayar wayarsa yana rikodin saboda munafiki ne shi haka yake faruwa hatta kai ga yanzu a tarurruka kawai kowa ba a yarda da shi ba kowa daga malamin har dan agajin gaba daya kowa ba a yarda da shi ba kowa ya cire wai sai aji saboda ba mamaki za a tattauna akan wani abu mai muhimmanci shi ko munafiki yana da biyan bukata akan yada wannan zance sai ya sa waya sai ya dauke ta tas sai dai ka ji an ce maka ai kaza kaza kaza kaza yaya aka yi ka kare tunanin ka zaka mu a cikin mutane ka kasa gane dan kowa kana ganin akwai salaha a tattare da shi to da mu shi munafiki ai akwai salaha a tattare da shi ta zahiri to shi ne abin da yake faruwa kenan yana faruwa a wurare da dama mutane sai kun yi taka tsantsan dangane da mu'amaloli yanzu fa saboda tsabar munafurci da mutane suka gina akai mutum fa zai zo ya ɗauki waya fa ya kira ka alo assalamu alaikum ina gajiya to yaya magana kaza din a ya dinna maka da shi yasa kullum muna faɗa muna maimaita mutane ku zama masu nutsuwa wallahi galibin mutane yanzu rikodin din maganganun ka ake duk abin da kake faɗa za ka yi mamaki za ku yi wata magana ta sirri ko ta kasuwa ko ta mu'amala ko ta siyasa ko ta addini ko na abu wallahi sai dai ka ji muryarka sau da yawa bayanan da ake sakin su a whatsapp wane yayi kaza da wani sauransu duk wanda suke ba san ana recording din su ba akwai wanda waya sa automatically kawai ya sa ta tayi recording din komai ba ka sani ba so maganar ma ka saki jiki a waya kana labari da wani ka saki jiki kai ta bala'i kana faɗan kaza za ka jawo kanka bala'i wallahi kuma kowaye kowaye in kuma akwai yadda za ka yi ka hana a yi rikodin ɗin zancen ka to ka hana amma wallahi suna yi a bar kama da da rikodin ɗin da kamfanin wayoyin suke yi amma ɗan uwanka masoyinka za a shirya wani abu a kanka sai ce ku bari zan kira shi ku bari zan yi rikodin ana taro kenan ko ana wani abu sai a kira ka sai a danna hansuri kuma a danna rikodin kai ta magana kenan. matarka tana iya masa wannan malam matarka tana iya danna maka rikodin a cikin maganarka yanzu ba munafurci bane ku rinka daukan sautin mutane kuna yadawa ma ya sirri ba daidai bane musamman abin da za a cutar da mutum wani lokacin zirma ta za a yi sai a faɗi wata magana an tashi an tashi gabar maganar sai a barka kai ta zuba in an zo sai a yanke ha sai a yanke yadda aka yi matashiyar magana sai a bar muryar tare duka wannan yana daga cikin nifaka kuma zalunci ne ya kamata mu kula saboda babin ne na mu'amala kuma yau da gobe mutane suna yin sa yau da gobe muna fatan Allah ya ba mu ikon gyarawa ƙarya a cikin zance saba alƙawari cin amana duk wanda aka bashi amana ko ta arziki ko ta dukiya ko ta iyali ko ƴaƴa aka bashi ko mata aka bashi ya ci amana ko harkar amana kasuwanci ko amana shugabanci musamman shugabanci ka zo ka rantsa wa mutane da Allah ka yi bin mutane kana cewa a maka ƙura'a za ka rike musu amana za ka taimake su amma a zamaninka a lokacin ka za a yi amfani da kai a cutar da al'umma ga abubuwa nan na cutar da mutane ƙarara muna gani na zahiri amma sai a biyo ta shugaban da muka bashi ƙura'a a yi amfani da shi ya gana mana bala'i ya gana mana musiba ya gama yan shekarun da zai iya sauka shi ke na yi bar mu a cikin bala'i ina amana ina amana ina amana shugabanci mutum yana kallon abin da zai cuci al'ummarsa ko yana ganin kulle-kullen da ake na cutar da al'ummarsa da jama'arsa ko dai ya shiru ba zai magana ba ko kuma ya ba da gudunmowa a cutar ko kuma a kawo masa kasansa ya zauna ya shiru kuma daga baya zai tsaya muku ya ce shi masoyinku ne mai ƙaunarku ne dole mutane su san cewa fa duk lokacin da ka fito kake jagorantar mutum ɗaya biyu wallahi tallahi sai ka yi hisabi da kowane mutum ɗaya a cikin wanda ka shugabanta masu ka shiga hakkinsa kamar yadda kuma za ka samu lada a akan kowane mutum ɗaya da ka taimake shi a lokacin mulkinka akwai abubuwa suna nan na wa mutane na cutar da mutane na jefa cikin kunci amma akwai waɗanda suke ziga wannan abin a yi kawai saboda sun san sun tsallake wannan gabar su in wahalan ma za a sha su ba za su sha ta ba su iyalansu ba za su sha su ba saboda sun tsallake amma wa zai wahala talaka to ina amana ina jin tausayi aina islam ina musulunci to mu nisanci waɗannan abubuwa daga cikin sifofi da malamai suka faɗa a wata riwaya manzo Allah ce wa in sama wa salla Me ƙarya a zance mai saba alkawari mai cin amana ko yana sallah ko yana azumi ji annabi Muhammadu a hadisin Imam Muslim yace munafiki ne ka kenan yawan azumin ka ba shi ya dame mu ba yawan sallan ka ba shi ya dame mu ba waɗannan sifofin muke kula da su kenan sallar ka ba za ka kubutar da kai ba azumin ka ba zai kubutar da kai ba nuna kai na Allah ne a zahiri ba zai kubutar da kai ba me zai kubutar da kai gyaran zuciya tsarkake zuciya mala yanzu saboda munafurci wallahi ana iya haɗa kai da ɗanka da ka haifa wallahi a yake ka ɗanka da ka haifa a yake ka wani mutum ya zo ya kamun kukan 'ya'yansa ya faɗi wata magana da ta gigita ne ce malam a duniya na daina roƙon Allah ya bani ɗa kuma ina roƙon Allah ta baraka wa ta'ala waɗannan 'ya'ya waɗannan 'ya'ya Allah ya raba ni da makirkin su da shirinsu. yace malam in na gaya maka abin da ƴaƴana suka yi min da su aka haɗa baki za a illata ne za a yi kaza saboda me neman biyan bukatar su ta duniya dan na cikin yana barranta da shi abin yayi nisa ya wuce diyan da kuke tsammani daga cikin sufofin munafikai akwai akwai ainihin wato karancin ambatan Allah munafuki bai son kiran Allah in kaje ya bude baki yana zikiri to a gaban mutane ne amma shi da Allah shi akan gadarsa shi a ɗakinsa ba zai yi ba la yadhkuruna Allah illa ƙalila ga rashin fahimtar Al-Ƙur'ani, kwata-kwata inda ƙur'ani ya sa gaba daban inda suka sa daban ga izgilanci ma'addini addini izgilanci ga mominai, ga nuna ƙaunarsu ga kafirai sama da ƙauna ga musulmi duk inda aka kawo tsari sai sun yi favorin tsarin kafirci akan tsarin musulunci alƙawari ne ba su iya fitowa su taimaki addini sai dai su yaƙe shi sai dai su yi faɗa shi ga kwaɗayin tara duniya da abubuwa na duniya ga sakaci da gudun in tara lahira munafiki bai damu da harkar lahira ba kwata-kwata ga riya ga rowar tsiya in taimakawa mutane ba sa ciyarwa wala yunfiquna illa wa karihun ba za su ciyar ba sai lokacin suna suna ba sa so a lokacin zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bari ku ji munafurci munafikan da suke tare da shi idan annabi ya zabura ya ce a taimaki addini a taimaki addini a yi musulunci aiki idan aka je aka kawo kudade aka kawo taimako an kawo tallafi sai munafikai sai su koma gefe cewa ai ba dan Allah yayi ba ka je ya ji ya ɗebo kaza ya kawo ai ba dan Allah yayi ba su soki wanda ya kawo da yawa idan kuma wani ya kawo kadan sai ce a ah, dubo wannan mutumin marwaci dan abin da ya kawo kenan to aikin kenan su kuma ba su bayar ba shi ba zai bayar ba sai dai wanda ya kawo ya soke shi wanda ya kawo kaɗan kuma ya soke shi ma haka annabi ya ta fama da su wala yunfiquna illa wa hum karihun ga bala'in ji tsoron mutuwa ba su so su mutu saboda sun shirya wa zaman duniya da shirya tsiya a bayan duniya sahabbai sun ji tsoron munafurci saboda munafurci yana da haɗari, kuma abu ne mai wato haɗari, yanzu yanzu zai iya shiga cikin mutum ga kissar Abu Darda'i wata rana ya tashi yana yin sallah ya gama tahiya sai aka je yana ta neman Allah ya tsare shi daga munafurci yau an saba ana neman tsari da kabari da azabar kabari sai aka je yana Allahumma inni a'udhu bika min nifaq Allahumma inni a'udhu bika min nifaq Allahumma inni a'udhu bika min an-nifaq yayi wai neman Allah ya tsare shi daga munafurci jubairu yake ce da shi ya abu darda'i me ya faru har sautin ka yana daguwa bayan ka gama tahiyya kana neman Allah tsare ka me ya hada ka da munafurci yace kai rabu da ni rabu da ni ka gani kyale ni kyale ni wallahi tallahi inji inji abu darda yace wallahi yanzu yanzu nan mutum yana iya canja addinin sa a awa ɗaya. bai sani ba zai faɗa cikin layin waɗannan mutane shi yasa nake neman Allah ya kare ni Umar Faruk ya samu labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saki list na munafikai wata rana ne annabi ya kira Hudhaifa ibn al-Yamani Hudhaifa ibn al-Yamani shine sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallama ma'abucin sirrin annabi duk wani abu na sirri annabi shi yake kira shi kuma matsayin da Allah ya bashi kenan sai annabi ya ce masa kaga wani wani karka damu da sallarsa da azuminsa da jihadin da yake zuwa da shi munafiki ne karka damu da shi ka rabu da shi ga wani wani munafiki ne wani wani munafiki ne wani wani munafiki ne wani wani munafiki ne ku zai faye ta mamaki yace duk ba mutanen manzo ne duk ba a tare muke da su ba to yanzu ma ana iya zuwa a ajiye maka mutum a dasa maka shi ku yi shekaru da shi wallahi ba naka bane wallahi ka nutsu ku zai ya tashi yace ya gode to sirri ne annabi ya gama inda annabi yana so a sani ai da abun bari ne faɗa umar sai ya ji labari ai annabi ya ware huzaifa ya bashi list sai umar ya bi huzaifa ya ce ya huzaifa ya sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam na hada ka da Allah dan girman Allah ina cikin list din da annabi ya faɗa ka Allah umar fa saboda yana jiya wa kansa tsoron kai ya fada shi yasa hadisi ya zo cikin bukhari asar da isnadi ingantacce ba wanda yake amintuwa ba zai fada cikin munafurci ba sai munafiki ba mai jin tsoron munafurci sai mumini shi yasa umar ya ce, dan Allah hudaifa ina cikin su hudaifa ba ka cikin su kar kuma wani ya sake dawowa ya zo ya tambaye ni baran sake iyo wani gaskiya ba to in ba ka ba ai sirrin zai bayyana wani ya zo an cire shi wani ya zo an cire shi wani ya zo an cire shi to kaga sai bayyana me ya sirrin haka don mu gane cewa lallai a tafiya dole a gamu da irin waɗannan mutane a cikin dukkan mu'amaloli na rayuwa ku je na shirye-shirye kuna tsare-tsare ba kwa tunanin akwai munafuki a cikin tafiya dole ne za a iya samun munafuki to ya za a yi sai a yi shirin da za a samu kariya daga sharrinsa a samu kariya daga kaidinsa kariya daga munafurcinsa ya zo a riwaya ɗaya daga cikin wato tabi'ai kamar yadda imamu bukhari ya ruwaito shine daga ibnu abi mulaika yana cikin kibaru tabi'ina yace na riski sahabbai 30 a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su suna bala'in tsoron munafurci taka tsantsan suke da harka ta munafurci sahabbai ne mutum sama da 30 ya zo a wata riwaya ayyubu sakhtiyani yake cewa duk wata aya da ta sauka akan alqur'ani kullu ayatin fil qur'ani zikirin dhikrun duk ayar da ta zo a qur'ani akwai ambaton munafurci yace wallahi a kafu ala nafsi ina jin tsoro wa kai kaina ne ibnu sirina yace ma fil qur'ani ayatun akhwafu indi babu wata aya a cikin qur'ani da take bala'in bani tsoro ni a wajena irin ayan nan da suke cewa wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin daga cikin mutane akwai wadanda suke cewa nayi imani da Allah nayi imani da manzon Allah nayi imani da karshe ranar karshe amma Allah ya ce amma ba mu'mine bane kenan fadan su sun yi imanin a baka baya nuna cewa su mu'mine ne yace wannan ayar tana ban tsoro dan kar in zamanto wato a ina cikin masu wannan sifa da ƙarshe ya koyi wana muna fatan Allah ya raba mu da nifaka da munafurci akwai abubuwa waɗanda suke ya kamata mai addu'a kuma mu ji hankali ga mahukunta da jagorori na wannan ƙasa mai albarka kullum ana ta addu'a Allah ya ba da zaman lafiya a rinka tunawa da halin da mutane suke ciki a rinka yin tsara ana duban bakin gatari matsalar da shafi harkar fetur din nan an shiga wahalar fetur kwanaki 'yan satuttuka da suka gabata jami'ai da hukumomi suka ce talakawa ku yi haƙuri ku kwantar da hankalinku ba wanda zai kara muku farashin fetur masu gidajen mai suka yi ta ɓoye fetur suka yi ta rufe gidajen mai alhali mun sani akwai akwai koguna koguna na mai a cikin gidajen mai duk abin ne amma sai ka zo babban gidan mai da yake da kai barkace ya buɗe kai ɗaya saboda mugun nufi wallahi dilolin man fetur muna gaya muku ko musulmi ne muna tsaune ku saboda Allah wallahi idan kuna neman albarka a kasuwarku albarka a rayuwarku albarka a kasuwancinku wallahi ku daina tsanantawa mutane ku daina tsananta mutane ku ɗauki mai mai arha kuna ƙara masa kuɗi don ku tsananta me za ku samu arzikin da Allah ya ba ku bai ishe ku ba sai kun jefa mutane cikin kunci ku yi ta mitin kuna jefa mutane cikin bala'i sai ga digari an rufe an rufe gidajen mai an hada baki har sai ta kai ga wakilan gwamnati suna bi da yan sanda ana ta bi ana budewa ana cewa kaza ana ta gwada mai ana ta abin nan me zabi muna neman sharri kanmu da kanmu sai kuma mutum ya zo zauna ya ce ai an zalunce shi ai gwamnati tana zalunci ai waye ga manyan azzalumai na muna tare da su kira na na farko shine ga masu gidajen mai ku ji tsoron Allah man da kuka samu mai arha sai kun gama sai da shi in ma an ƙara kuɗin man ku sayar da mai tsada wannan ta jawo ƙasar ba ta da tsari komai kuɗi ake ƙarawa yau in kace abu gobe wallahi tallahi sai an ninka maka kuɗi malam abu ɗaya a cikin wata ɗaya biyu ya ninka farashin sa wajen sau biyar komai ka je za ka saya wallahi sai an ƙara ma kuɗi saboda babu wata gwamnati za ta bibiya kuma ba a tsoron kowa sai mu 'yan kasuwa a kan mu mai ta ƙara kuɗin kaya mun ƙara kuɗin takalmi mun ƙara kuɗin atamfa mun ƙara kuɗin kaza har mai yalan bello shi ma ya ƙara kuɗi mai injin nika ya ƙara kuɗi mai markaɗe ya ƙara kuɗi mai gidan mai ya ƙara kuɗi a gari ɗaya wancan gidan man ɗari da sittin da uku wancan gidan man ɗari da tamanin da kaza wancan gidan man ɗari da kaza da kaza da sauransu duka bala'in akan talaka yake ƙarewa to wannan shine munafurcin da na gaya muku ne ta bayani ɗazu a kansa gwamnati Allah shi ne shaida halin da muke ciki yanzu wallahi idan ba a rage mana man nan ba zai kamata a tsara mana shi ba idan fa ba ku sani ba wallahi mutane suna cikin matsala ita ce gaskiyar magana duk abin da za ku yi wanda ku kukuta ku kukuta abinda talaka yake da direct access to it ku sauƙaƙa wa mutane ku taimaka ku sauƙaƙa wa mutane in kun ƙara kuɗin man nan kun ƙara komai inflation komai tsada komai zai tsada za a shiga wahala za a shiga kunci ana cewa ai ƙasa kaza fetur ɗinta kaza ai ƙasa kaza fetur ɗinta kaza a to ƙasa kaza gatan da suke da shi mu muna da shi kuma wannan arziki ne na ƙasar mu Allah ya ba mu yanzu ba za mu ci moriyarsa ba yanzu hankalinmu ba zai kwanta akan dukiyar da ubangiji ya ba mu ba karfa ku ta Allah dan fetur ɗin da aka dogara shi Allah ya kabar da shi a neme shi ma a rasa kamar yadda wasu kasashen ba su da shi so muna kira a rinka tsara ana duban bakin gatari saboda akwai rudu da rumu ana tunanin har ma an fara fitowa kafafen yada labarai cewa kaza kaza mai zai koma 200 da kaza da sauransu 200 la ilaha illallah subhanallah mun sani gwamnati tana bukatar kuɗi mun sani gwamnati tana bukatar agaji mun sani gwamnati tana bukatar amma kuma talakawa ma suna bukatar taimako ga hanyoyin da za ku samu kuɗi masu kuɗi da suke da kaza suke da kaza suke da kaza ku tafiye su ku kuɗi ku yi ƙasa aiki amma wannan ƙarin man fetur ɗin ba abin da zai ƙara mana wallahi in ban da wahala amma ni muna roƙo ne a matsayinmu na mabiya talakawa muna buƙatar a sauƙaƙa mana kada a kuntata mana Allah Ubangiji ya ba ku mulki da wamamme mai adalci amma duk wanda ya zo ya yi amfani da lokacinsa za ka sauka ba wani mai tabbata a kan wannan kujera sai mutum ya sauka idan mutum ya sauka kuma ya zo ya tarar da abin da ya shuka al'ummarsa me ya amfanin abin da za a yi shi kullum kowa yana la'anta me amfani da ƙarin man fetur ɗin nan ba abin da ba zai ƙaru ba abubuwa za su tsananta za a shiga cikin kunci za a shiga cikin wahala wanda dama din gashin dai masha Allah muna yi wa Allah godiya mun yadda fetur ɗinmu na ƙasar mu har yanzu idan an kwatanta shi da wasu ƙasashe bai kai nasu ba amma kuma ci gaban waɗancan ƙasashen luxury na daɗin rayuwa da morewa rayuwa da sauƙin rayuwa da ta samu wallahi da azimu ina gaya muku sun fi mu ba mu da magani a asibiti ƴaƴanmu ba sa iya zuwa su yi karatu a jami'a mutum nawa suke samun admission matsi ya yi yawa ga matsalar tsaro ga matsalar kaza kuma duk a daɗin ninke wannan abin ba daɗi gaskiya muna fatan Allah ya ba ku ikon tausayawa duk wanda yake da hali da zai sauƙaƙa wa mutane ku ɗan ɗaga ƙafa ko yaya a haƙuri a ɗaga wa mutane ƙafa a saurara a bi wasu hanyoyi da za a iya samun kuɗi a yi wa ƙasa aiki muna burin a yi wa ƙasarmu aiki muna burin a ciyar da ƙasarmu gaba amma kuma muna burin a sauƙaƙa mana wannan shine da haka dan Allah masu gidajen mai dan yanzu haka a garin nan layi ne ake a gidajen mai a yanzu haka layuka za ka ta gani sai su je su rufe gidajen man da daddare karfe uku sai ga ana zuwa da manya-manyan motoci ana ɗiban mai ana fitar shi kuma duka wannan dan uwanka ne alhajin da yake tare da kai a unguwar ku gidansa gashi nan ya zo tsakiyar ku ya gida tafkiyar da gida amma ya tsananta maka gida ne ya muri ya ƙara kuɗin kaya wane ne ya ƙara kuɗin kaza wane ne ya ƙara kuɗin kaza saboda me saboda mugun nufi ba mu da wani price control yanzu komai komai an ƙara shinkafa ta ƙara magi ya ƙara omo ya ƙara man shafawa an ƙara komai an ƙara wahalar da muke ma na hawa farashin nan ya ishe mu bala'i ballantana a yanzu aka zo aka daɗa ƙara wannan man fetur kuma an shiga halin da za a shiga muna fatan Allah ya yi mana Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah kuma ya yi mana dukkan fitintinu Allah ka ba mu shugabanni masu tsoron Allah masu tausayi ubangiji Allah mu kuma ka ba mu biyayya da gyara zukatan mu mu ma abubuwan da suka shafe mu na rashin kyautawa a ƙasa da muke yi Allah ka ba mu ikon gyarawa wa qumu ila salatikum